بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة أربعة مجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد wa rahmatullahi wa barakatuhu ya يا جماعة na ci gaba da karatun wannan littafi na tafsirin alkur'ani mai girma tafsirin da ya atawi lifi ma'ana tanzil tafsirin shekana abdullahi bin fudu wai ta da hullahu bi rahmatu mun kwana a farkon suratul mudassir kuma juz'ina biyu mujalladi na hudu shahi na 241 a 240 daidai inda muka kwana wannan suwa bismillah بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر سورة المدثر مكية سورة المدثر مكية خمس 55 آية wannan sura ta ji da makka tana da su tana da ayoyi hamsin da biyar bismillahir rahmanir rahim madaukakin sarki yace ya ayyuhan mudaththir ya kai wanda yake ya lulube multaffun bisari wanda ya lullube da mayahi وهو ثوب الذي فوق الشعار wato abin da ake ce mayahi tuhon da abisa ga shajidi wa shi'ar shajidi ma'ilil jasa da abin da ke biyar jiki wadda sa'ar ma fauƙahu abinda ake ce majasara abinda a sama gare shi mayafi asulhu mutadassir ko udugima wa wala hadhi sura farkon wannan sura shine awwalu ma nazala ba'da fatar ba'da fataratul wahyi shi a farkon abin da ya fara jida bayan wahayi ya yanki wa awwalu ikra awwalu ma nazala mudlakan farko ikra shine farko abin da ya jida gaba ɗaya cikin alkur'ani lakin da hunu buwatan sai dai wannan annabta ta wa haza risalatan wannan ko manzanta ta amin wa fil ya zo cikin bukhari wa muslim da muslimu awwalu ma nazala ba ko an jabir annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga jabir cewa shi ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haddisu yana ba da labari an fataratul wahayi daga yankewa wahayi ƙala ma ana amshi annabi sallallahu alaihi wasallam yake nan tsakani ina tahiya sami'tu sautan sai na ji wani sauti farafa'atu basari qibal sama sai na daga idona ina dubin wajen sama sai za malakul lazi ja'ani bihi ra'in kawai sai ni ga mala'iki wannan da ya zo mini kogon hira ƙa'idan alakursi yana zaune akan karaga akan kujera baina sama'i wal ardi tsakanin sama da ƙasa ko jishisu sai ni gurfana ay xibti ni ji tsoro wara ibti ni hirgita min gare shi hatta hawaitu ila al-ard har ni wato surmai ga kasa na da faji'tu ahli ni zo ma matata fa qultu dassiruni nace ku lulube ni fa anzalallahu ya ayyuhal mudassir sai Allah ya saukar da wannan sura ta ya kai mai lullubi kom min malja'ika tashi daga wurin kwanciyarka aw qum qiyama azmin ko ko tashi tsayuwa irin ta mai himma wajen da kokari magana bacci babu shi fa'an zirka wa maka kawo mutanen ka gargadi au ko kuma faf'alil inzar min gairi taksisi tashi zuwa gargadi ba a ce kawo mutanen ka gargadi ba min gairi taksisin lahu bi a hadin ala khasfi maf'ulin lil ilmi bihi aw litanini ko kuma don gamewa to huwa ablagu yahi mubalaga ay alqi bidisaji yadda ma yahi washtagil bil inzari shagaltu da wa'azi wa rabbaka fakabbir kuma ubangijin ka girmama shi sifatun sibhu ka tashi, shi bil kibriya da girma wa wahirhu ka daita shi wa girmama shi ana isharakil mushrikina gabar shirkin mashirakanta masu shirki ruwaya an rawaito annahu lamma nazala lokacin da wannan ya sauka wa rabbika fakabbir lokacin da ya jida kabbara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fakabbara hadijatu annabi ya yi kabbara hadija ya kabbara wa aiqanat annahu wahayi ta tabbata da lalle wannan wahayi na iz don shaidan la ya amuru bi takabiri bai umarni da kabbara ai la yakburu fi ainika ghayrahu wani ne bai girma ga idanunka ya kai annabi Muhammadu wal fa'u fi wa fi ma ba'dahu li ifarati ma'ana shar wa Annahu qala wa mahama yakun min shay'in fakabbir rabbika ko kaka alamar ya kasance to ka dai girma ubangiji ka kai wasu ya baka tuwahin ka faɗa hir ka tsalake su minan najasa ta gabarin najasa da ha, da wanke najasa min har da tuwahin naka wa ha da tsare ta an ha daga najasa saboda haka ubangijinka ka girmama shi sannan kuma ka wanke na najasa daga surarka wa hibza ha an hada kuma tsare ta daga najasa bisa kasiri ha da yin ta gajera makhafat don tsoron jarri ziyuni jan sutura fin najasa a cikin najasa li'anna salata don sallah la tasihu illa biha ba ta inganta sai da sutura ɗahiratan ta zan tsarkaka wa a awwalu ma amara bihi wannan shine farko abin da umarni da shi min rabbil al'adati na kaka al'adodi al'azamu ma ga zargabu wa mukhalafati qaumi da kuma so a mutane ne fa innahum kalu jarruna thiyaba sun jan suna jan tuwahi alal Allah akan kasa ko ila an don takama wa rubbama asabar hana jazu yawa jihar ta samu suturar wakila da hir alaƙo ka tsalake abin da ɗabi'unka amma yau da nisa ga abin da ke raudanta ta abin da Allah ya ce ma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama kenan na'am bismillah wa alaikum assalam eh kana ko da burata a ce da Allah da kuma wani mulki cikin gida Allah madaukakin sarki ya ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallama na nawa nanga ya yanayi ya yi ku? amma kai ba ah. rujuza wato ita azaba ai ma yu addi ilaihi abinda ke bayarwa zuwa ga azaba wuhu ibaratul awsad shine guma abin nan bauta mu gumaka kama fassarahu nabi bi zalika fa hajur ka dawwama akan kaurace mata dum ala hijraniha wa qara habsu bi dhammi ra'i fi rujza lugatan wala tamnun an karanta wala tamnun kada kai baiwa la tuudi shay'an hala kaunika tastakasiru wato kakka bada abu kana nema a baka mai yawa bisa ga kabbai ta'udduhu ala Allah aw ala kasira. Ya zan kana kididdiga gashi ga Allah ko ga mutane da yawa kare mata ya duniya domin kayan duniya wala walakantatuna wa in jalla ko sun girma Au la tudi da'aman ko ko kaka bada abinci la tudi kada ka ba su wa dami'an kada mai dammani an tu'awuba a hurhura ba a kasara mahi yawa mimma a ta daga abin da kabbai bai wa hibatu sawabi ne kaiwa wato kyauta don a saka ma haruma alaihi an haramta ta gari shi sallallahu alaihi wasallama khasatan kibe la'annahu ma'murun domin annabi sallallahu alaihi wasallam an umurce shi bi ajmal al akhlaq da dabi'u manya manya wa asharaf al adab da labdubba madaukaka huwa ja'izul lighairi amma ga wani manzon Allah kai wata halatta wal mawhumu lahu wanda an ka ba abin kyauta muka yawo an baya zaɓi bai na ƙabuli tsakanin shi karɓa bi ƙimati amma ya saka da ƙima ta aurar da ko ya mayar shi a wala yalzamul wahid amma bai lazimci mai basuwa ba ƙabulu ma ku na an bashi abin da bai kai abin da ya basuwa ba sai ya abin da kare da ya bai wala mawhubu lahu az-ziyaratu ala qimatihi shi ma wanda an ka ba ba a nemi sai ya ƙara bisa ga gwargwaro abin da an ka ba shi ba eh rabbi ka fasbir kuma ubangijin ubangijinka kai hakuri ayyali washi don huska don zatin sa aw amri aw da amri ko don umurnin sa wa nahyi ga hanin sa kai hakuri ga umurnin Allah da hanin Allah wa alal awwali amrun bis sabri amma ya dauki tafsirin farko umarni na da hankuri ala azal kufari ba saka cutar kafirai sai tabligi wurin ida sako fa idza kira. fai za mu tsira idan an ka yi busa nufiha an ka yi busa fi naƙuri cikin abin ƙwanƙwasa shi ne ƙahu ai a suru an ta sani ya busa ta biyu sun miya naƙuran an ce ma ƙahu naƙu. limaru ya annahu fihi don abin da an ka ruwaito cikin ƙahu. akwai wato digagga na na ƙara ai bi adadi kulli ruhin nuqratan akwai digo gurgurdon ruhin duniya cikin wannan wannan kawai duk ruhin dan adam tun da farkon duniya karshen ta akwai digo ne cikin wannan kawai fa'ulna min naqara al ƙara ana cewa ya kwankwashi duma allazi huwa sababu sauti wanda ta kwankwasa ita a dalilin sauti wa huwa bina'ul mubalaga kal kabusu kamar kabus ga wazni ne Walfa fa'ul sababiyya ai izjir ala azahu ya hakuri akan cutar su wa bayyana wa aidihim zamanu sa'abun gaba ga su akwai al'amura masu zamani wani mawahalci amma kai tarka kana haɗuwa fi ciki aqibatu sabrika wato aqiba hankulinka wa idza zarhu lima dalla alaihi Ba fa zalika fa zalika ay waqtu fazalika ai waqatul nuqra lokacin kwankwasa yawma idan zarahin nan badalun mimma qablahu mubtada'un wal khabaru yawmun asirun yini na mai tsanani kuma gaire sirin ba sauki gare ba alal kafin akan kahirai wa yawma idan zarhun li hadha al khabar ala taqriri fazalika al waqatu waqatu yawmin asirun lokaci na na aukuwa yini mai tsanani falam ya ka zamanu mazaruhan zamanu ai asur al'amru alal kufari a wannan lokaci al'amari zai tsani akan kahirawa idan kira idan an kai musa fil naqul cikin kahu wannan zamani gairu yasiran abadan takidun yamna an yakuna asiran alaihim min wajhin duna wajhin wa ya wa kuma wannan na gwada an ce alal kafirina to wannan yana gwada yashiru yana yana sanarwa bi sulhi da sauki ne alal mu'minina akan masu imani Allah ka sa mu ciki to in an kai wannan hali na'am وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ذرني ومهدت له تمهيدا لا شيء ثم يطمع برني ومن حلقت na halicce shi hala kauni halin kasancewa ce wahila shi na shi ɗai mun fari da wanda a shi shi kaɗai bila ahalin bai tare da iyali wala malu bai tare da dukiya halun mimman min damirihi al-makhzum wa malaman tafsiri su yi ittifaqi ala anna muradu huna bisa ga cewa wanda an ka murada nan ga ayar ga walid ibn mugira shi aya ta nuhi al-mahzumi wa kana yulqabu fi ya za ana laƙabi cikin mutane na yi bil wahidi fa Allah bihi sai Allah zarge shi bi an khalaqahu mun faridan Allah ya halice shi shi kadai summa an ama alaihi bi qawlihi sannan ya mai ni'ima da zancen shi ubangiji waje altu lahu malan nasin ya mai dukiya mamdudan mayalwaciya mabsudan shin hidadda wasi an mayalwaciya namiyan mai karuwa Allah ya ba wali dan mugira dukiya mai yawa wadda ba wannan lokaci ko irin halin an ka ba mutum ita na cewa mai kuɗi na min kulli nau'in min az-zuru'i kowane irin abu abinda da shahi nomawa walidu na da wadduru'i komi a duk nau'i wanda ya shahi hantsa abubuwan kiyo walidu na da wata jarati kasuwanci ko wani iri walidu na da kai kuɗi ƙasa a halin da aya ga ta jiɗa lahu mi'atu alfin dinar yana da dubu ɗari da dubu ɗari so dubu na dinari eh trillion wa bi ɗa'ifa yana da gona ɗa'ifa layan ma simaruhu zai kuma wasu ‘ya'yan itacen gona ba su yankewa lokacin bazara da lokacin hunturu wani kamun jira ke nafa kumurgi wabani na yana da 'ya'ya a shartu goma awa kasar ko mafi yawa shuhudan waɗanda an masu halarta majalisi a sun tau shuhudan ma'ahul mahafin majalisi suna halarta wurin zama tare da shiya wal mahafin taron jama'a ya tamatta'u bihi yana jin daɗi da ga yaya lailan wani haran dare da rana la ya faru ƙunahu ba su rabuwa da shi li'adami tara dubihin domin girman su ya kai da ƙasaita su ba su kai da kawo ilar asfar zuwa ga taitayi sun wata ya girma sai dai barwa su kai wa sababul ma'ashi ko ba su zuwa don neman dalilan a ci maka istigina an bil hadami yace bai son ɗan hidima ɗaya ne dai kai mai wa takabburan bil jahil kuma girman ka saboda alhurma wato shi wali da mudira ba shi ba ƴaƴan nashi ba su komi ba su kasuwanci ba su sana'a zamanin ɗaya suke girma ɗaya tare da su suka gani katan banza amma a salama minhum salasatun uku sun musulunta cikin su Khalid wa Sham wa Amarat kuna jin Khalid ibn Walid ko to ai da ma cikin ni'ima ta Khalid ibn Walid sannan naga Hazaru ne hmm. Allah ya ce wa mahattu lahu na shi hida gare shi aljaha alhorma wari ya sa shugabanci bisa kasila asbabihima da ya ta da dalilansu. tamhidan shi hidawa kamilan bidulul umri tsawon rayuwa mun ba kuma tsawon rai summa ma zalika sannan tare da haka ya dama'u yana tamma an azida lahu in kara mai fauka ma huwa fihi fi duniya sama abin da ke cikinsa cikin duniyar da. waya kulu har yana cewa sama da daga in kana muhammadan sadiqan to wal jannatu li in muhammadu gaskiya na to aljanna ni adda istibaran don nisanta al-dam'i wa khirfi da kwadansa ma adam shukur ta da rashin godiya ga kwadai ga rashin godiya Allah sauƙaƙa kalla كلا إنه كان لآياتنا عنيدا كلا ردع له أن أمئن وألله بقوله Allah ya kwaɓe gabanin tambaha ya illanta da magana ta innahu kana shi walidu fa ya zamo anidan qididi li ayatina ga ayyuna alqur'ani da mukabiran mai girman kai min gairu shibatun babu wani shirhi wa zalika mujibul lil wato ƙiridanci da rashin yarda da Allah yana cikin dalilin da ka sa abin nan ni'ima ta gusa innahu kana amidan li ayatina fa kaifa yuj'alu wato sababan ziyarati yaya rashin yadda sai da ayoyinmu da sai da su zai zama dalilin mu ƙara mai ƙila muna tare da kuwa an ce ga tafsiri ma za la ba da nuzula hazil aya fin nuqsani malihi hatta halaka bayan ji dawa ga aya bai gushe ba dukiya raguwa ɗaya ta kai har Allah karbira sai mutu to kuma ina ce alƙiyama mi za yi إنه إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر نعم saurihiku Allah ce za mu kallafa mai ukalluhu za mu kallafa mishi su ƙuran takawa. A ƙabatan mataki shaƙa mai wahala almusidu mai wahala takawa wannan misali na lima yastaqbal ga abin da ya fuskanta min al'azabi na azaba shadidin mai tsanani Allah zai sa ya cikin azaba wanda zai tattaka mai tsanani ga hinan ga hadisi wa fil hadisi ya zo cikin hadisin ma'aiki as-su'udu Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su'udu jabalin finnari wannan su'udin da ake magana su'udu jabalin finnari takawa dutsi na cikin wuta duluhu sab'una harifan tsawon dutsi na sai an shekara saba'in ana ta yaka ne akai ga kolora sai eh a taka dutse a su'udu abin da ake ce masu udu su udu jabali ka gane ko shi za a kaddarawa ta ka duci finna da cikin wuta duluhu sab'una halifan. an wani shekara saba'in ya tsadu fi yana takawa gari sun mai hawi sana ya surmuyu abadan har abada Ya wa ba a alaihi in ya aza hannu ne ga dutse wani takawa zabat sai hannu ta narki wa zarafa a iya ɗauke hannu ne daga dutsen da sai hannu ta koma bala'i sama bala'i haka za a rayuwa cikin wuta la ya mutu fiha wa la ya haya wuta ta'lilun lil wa'idi abin da an illa kakin da an kai mishi au bayanu lil inadi ko ko bayani ga kididancin da yayi fakara shi wani dan mutira yayi tunani shi ma ya kalu ga abin da zai fada fil qur'ani allazi sami'u wanda ya ji shi min annabi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa hamim a sajada ya ji karatun wannan sura ta hamim ga manzon Allah fa qala li quraish lokacin da ya ji ta lokacin da ya ji wannan sura sai zo ce mu qurayshawa sami'tu min muhammadin ji ga muhammadu kalaman ma huwa min kalamil insi wal jinni wallahi ji magana ga muhammadu ba magana mutunta ba magana aljanita ba inna lahu la halawatu wallahi magana na akwai zaki wa inna alaihi la ilawatu wallahi magana na akwai senti wa inna ala wa inna alahu la musmiru saman magana na akwai yaya wa inna asfalahu qasa ne la mugudukun yana da sayyu wa innahu la ya'lu wallahi magana ta dauka sama wallahi ula alaihi ba dauka zai gare ta lokacin da magana ga tawatsu watsu cikin ƙwarai sai an ce a sha abu ya lalace ai walidu ya karkace ɗan faƙalu saba a walidu ai eh, walidu ya karkace <laughs> eh ya yi zalantu hmm. sai abu jahal ya ce ku bani da shi dama abu jahal walidu babbo ne na domin da walidu da abu da uba abu jahal uwa su ɗau ba su ɗau mu abu girawa an shi shi abuja da kakan mugirana an jikan mugirana manya masu girman tsaya faja ilaihi muna tare kuwa faja ilaihi in na dan dan uwa ne zo gare abu jahal wa kallamahu fi zalika yazo ce baba na ji abin da ka faruwa fa qala lahu lawli sai walid yace in eh, mi je yana faruwa ce to baba an faɗa mu eh, magana ya ce to zauna ya ce yace tazumuna anna muhammadan majalun ku kuna cewa muhammadu ba hukaci na fa aitu muhu ya ya kanaku radda haji ka taba ganin yana shaka yana shaka wani ko yana shaka waya ne ya tambaya abu jahali wata quluna kafin kuna ce mai boka mu ta kahan. yalla kun taba ganin yana ina bokanci wata quluna sha'iru kuna ce mai mawaki fa hal ra'aytum wata ada shir kun gani yana da ne da waka fa qalula biye ya tambaya sai a ce mai a Abu zali wanda ya shirin tsiya ce ku kyale shi na san makasar baba ce kun yi magana gare ka yace wala mun ka tanka shi na bijiyar gaba ɗaya yace amma ku bari shi da ya kare sai ya mai kirari ce baba ku amma yawa to yanzu ba in dai ba haka yake waɗi ba ba ma ta qulu fi anta to kai ni ce duk manya manya zubo zuba ana nan fafa kara sai tunani wa ƙare ce ma huwa illa sahiru to zai bace illa dan sihiri na an mara ra'aytu mu ya rukun rajulin wa ahali ba ku gani ya raba tsakanin mutum da iyalinsa ba wani ne ƴaƴansa wa husai sun kai farin ciki bi kauli da magana ta wata farraku sun ka mu'ujibi na minu suna masu mamaki gare shi wa huwa ma'ana innahu fakara wa qaddara fi nafsihi zalika ya kaddara cikin rayuwa ta yi wannan wahayya ahu kuma ya tanadin sa fa qutila an tsine mai lu'ina an tsine mai hu uzuma an azanta da shi sai fa kaddara ko ka kai kaddara ma la suku ta kadiru au ala halin ta takadiri ala al Ta tajibi man fasari ta takadiri wato mamaki na daga bacin kaddara ta ka kaulihi qatalahumullah ana yufakuna ba ka kacewa ba au ko kuma hikayatun lima qaluhu lamma sami'u kalimatahu kama na qatalahu hulahu, ma ashja'ahu yuriduna as-sana'a kamar yadda Laraba ke cewa kai Allah ne tsine shi amma mamaki abin da ya ta katai wannan suna ne wayabo sun makutila sannan an tsine mai kaifa kaddara ko a kai kaddara amma mai tali takiri wa summa yashuru bi anna du'a fani ablagu summa yayi sanarwa cewa addu'a ta mutahi mubalaga min al-awwali li'annahu sadara an ru'atin don ya tuzgo da gani bi khilal al-awwal saban ta farko fa innahu da sha'a an al ula wa hiya hamqa wa hiya hadha at-tarqi gayatu tahakkumi ga wannan akwai ci gaban gayyanci gare shi wato kushi wabi man manigi tara da wanda ya rudu bi ma ta hawa bihi ga abin da ya faɗa da bakinsa kalmar baki ta summa nazara sannan wa ثم عبس وبسر ثم أدبر الأكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول بشر ثم نظر sannan ya dubi shi walidu fi wujuhu qaumi ga wasu mutanansa aw fi ma ya qadahu ko ko abinda zai suka bihi da shi fil qur'ani aw rasul ko abinda zai suka manzon Allah ya yi dubi sun ma abasa sanne ya gince huska ba wajen ya gince huska ta don ni lamma lam ji ɗanan shafiyar ya yi dubi inda zai suke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai samu tuka mai warkarwa ba sai ya mace huska wa basara kuma ya daɗa a cikin gincewa kalaha wa zada ya gince ya kara fil ga dikan bi ma ya ƙuru don ƙunci ga abin da zai faɗa wa min tawaru a basa aumin ko kuma ana cewa basarar rajulu ɗalaba hajatan fi gairi mawdu'iha basara rajul namiji ya nemi bukata ba inda aka samunta ba khiratun don ɗemuwa to neman nakasa ga manzon Allah ba a samu neman nakasa Qur'ani ba a samu sai sai aka ci summa basar sun ma adabar anil imani ba ta ya kusa ba to yanzu ya ba da bai wasta kabara ya yi girman ka an ittiba'in nabi wal qur'an da barin bin manzon Allah da barin bin qur'ani fa qala fihi ya wada ciki in haza ma haza wannan bai zo illa sihiru sai sihiri yusau wanda an ka ciro daga wasu mutane yunqalu min sahara wanda an ka ciro daga yan sihiri wal fa'u lidilalati ala annahu lamma khatarat hadhihi kalima bi balihi lokacin da wannan magana ta darso ga zuciyarsa lamata malak an yi tafawo biha bai samu ikon shi magana da ita ba min gairi tasabbutin in bai samu inda zai jingina ta ba domin magana ga mutum wanda an mai mutunci ga jama'a wanda an kasan kamun kansa ko kana son ka jingina magana ga rai sai ka kaka wani abin da kana ganin awa tana ya zaunawa amma kuma ya aka yi ridda duk ana garkarya ta in haza illa qaulul bashar yace wannan bai zo shi qur'ani sai magana mutane magana ta kama qalu inna ma yu'allimuhu bashar wace ai bashar na karanta da shi shi annabi ba wai ka takidin jumlatul ula walaza lan tu'dawa haka ba ya dafinta ba sa usulihi فيصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تغر لواحة للبشر عليها تسعة عشر نعم الله يتي شي وليد بن المجيره sa uslihi za mu shigar da shi saƙara wuta mai sanda da mutum ita ce nan badalun min sa'ur sa'urhiquhu sa'uda to kai mai karatu ko mai sauraren karatu shi wa ma da ma masa wa ya sanar da kai abin da ake ce masa kara tahawilul shaniha in baka ta babba babba wuta ta la tubqi lahaman wallahi wanda an ka zunduma cikin ta ba ta raga nama wala asaman balle jijiya dukkan yawa ta kai wala ta zaru ba ta barin azaman kashi au la tubqi shay'an ko kuwa ce ba ta wanzar da komi bal ta da kullum rabin wa yabisin tana hallakar da duk danye da busashe sun mai udu kama kana sannan ya koma kamar yadda yake لواهة للبشر mai tsananin zahin kiyata ga jiki muhurika mai konewa da zahirin jildi ga bayan wata ɗan adam wata daga ruhu ta canza shi kenan min lawatfu shams idza gayyarat ana cewa lawatfu shams oh, oh wani kan rana ta canza abin da ce sifatai idan ta jirkita shi muna tare da kuwa alaiha kan wannan wuta tis'ata ashara malakan akwai mala'iki goma sha tara wannan shi ne tafsirin farko aw sinfan ko ko nau'i goma sha tara min almala'ikati na mala'iku hazanatu ha ma tsawon wuta ko dai mala'ika goma sha tara ko ko nau'i nau'i na mala'iku sha tara ausaffan ko ko ga wuta akwai akwai sahu goma sha tara auna ƙiban minhum ko ko cikin mala'iku akwai zababbu waɗanda an wakilai daga cikin mala'iku akan wuta goma sha minhu jama'a muna tare da kuwa annabi ya karanta ayan nan matasa na mushirikai suna kusa waɗanda ba su bari a zauna lahiya waɗanda ka ganin su tsagiyar na sun kai ko ina ga kowa kuma addinin gaba zai kai ba in suna da rai daga cikin su akwai abu jahali ƙara abu jahali sai abu jahali ya ce lamma sami a zalika lokacin da ya ji an ce mala'iku sha tara kun ji dai masu tafsir sun sabani ko ko mala'iku sha tara ko sahu sha tara ko abin nan sai ce sake lakkun umma hatukum ya ku shabban ya ce uwayen da da su yi da ba ku zo duniya ba da ba ku ba duk abin gada muhammadu ka waɗi ashe mala'ikun gaba tsaron wuta ga sha tara na a ya ajizu kullum asharatin milku yanzu ko waɗanga matasa masu ƙarfi a jika yana buwa ya dukkan mutum goma daga cikinku an tabdasha bi wahidin minhu to tun da sha tara na in an ka zo can eh ya eh, an ka zo lahira yi to in an ce uwayenku su shiga wuta yanzu yana kasuwa gare ku a samu mutum goma kowanne mutum goma su rike mala'iki guda su hana shi ko gawa, ba ku iya haka Sake in umma hatuku tar da ku tunda da sha tara na to eh an sai ai goma goma mana a rike su ana wurin nan akwai wani babban kuma zuwan azne mai karin tsaya kala abu shaddi kildatu bin khalaf ta abu ya ce kildatu dan halaf ya ce ya matsaya baba ana aka hikum ni na isan muku ga sabata a sha bakwai a sha bakwai ba sha tara ba ya ce to waɗanga matasa su yi ƙoƙari su iya da biyu ya aka sai kowa shi banda da sha bakwai o oh, wawa hmm? ƙarfi wasu wasu isan mai shi da a bashi da sha bakwai fakfuni ya ce ku isan mai antum kowa isnai na biyu ku dai riƙe min biyu ɗai a banda da sha bakwai a gwada rabu yi ya zaure ya wuri da to misa mi dokai yau ga magana shi ashaddu kildatu wa kana balaga min quwwatihi shi ashaddu kildatu min khalaf ya kai saboda karfi ne ƙarfin tsiya annahu yaqifu shi kildatu yakan tsaya shi ta gangane shi tsaye kandamce alajil da bakarin bisa ga fatarsa ya an ka da sa tuturna ba guzuma ba guzuma fatarsa ba ta samdi tuturna ya an ka da shi da jini an ka shi da fatar tashi sai ya shiga tsakiya shi tsaye ta ɗaya wa ya jazibu sharatu sai a sa mutum goma wanga hirka na wanga hirka na ana ja fa ta taharraqul jild sai wata ta kekkece ta hatar jirai ƙarƙashin ƙahu ne wala ya kadiru na ba su da iko ala ikhraji bisa ga hidda fatan nan inda sai take nan sai da takaci hmm. eh ban ji ba ba su jayewa ashaddu kin lutu min harafi hmm. muna tare da kuwa to saboda ganin yana da ƙarhi wata rana da a rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ya yazo iski manzo Allah ce kana kira gani yace zuwa ga gane addini yace kowa kira kakai ko ko kira akwai akwai tsambari yace ina kiran kowa har da kildato ina kira yace to ni ina amsawa amma ba ina amsawa ainihin wa'azi in gane ba yace ni ake maka gane ya ce kaukawa maka da kai to ba a taɓa samun ɗan macen da sai ya kukuwa da killatu ba ya kafai sai zai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai in kira sai don a gane addini ni daga na zo in gane addini amma ba ba wa'azi zai shirya ne ba kukuwa za mu yi da kai in ka kasan zan imani wa qala in sara'atani amantu bika in muka yi kaukawa ka kashe ni zan imani da kai jama'a muna tare da ku annabi ce mai to shirya ya ce a ah. kai waka hana ana karatu wani shi ji tambaya kai waka na amfani ba ka cewa a ban ji ba na ji sai da ka baya amsa kai ka hana ai tambaya ana karatu cewa Allah in ka kasan zan imani da kai manzo Allah ce mai gyara yace a kada gyara ka ni gyara nake ko kuwa ko ta amuna ta mu Allah sauƙaƙa kira ga adini da komi ana yi mazo Allah ya gyara sai an ka sha daga an ka taɓa kokowa da an ka taɓa kokowa ta kawo farko manzo Allah sai da kai shiga kai yace ke lito ga kawo mi kacce sai annabi bugi sallallahu alaihi wasallam ya tashi yace don wanga mu koma a ko mu koma manzo Allah daga ya kai kai yace a ƙara a mu ƙara kuma a kuma kasai jama'a falam yumin eh bai mani yake to ban imanin ni me ya kawari me ya kawari to a mun kai mun ka samu wagga in ba sani ba wala malla rabu abin gaya da kai kawai riyadu kuma shi na annan ya ce mai imani eh eh duk ba kai ga mala'iku da ka wako duk ba kai ga mala'iku ba to aji da in jadda wa'in lafiyar dadi yace ce yi gaskiya in gaskiya na unhani in ba ta unhani mu wasa don musamman samu abin da muka ci To ah? to saboda haka gehen kira ko wani iri ko mina kai kama yi ƙungiyar nan da ta taso tana wa'azi akwai inda aka kai an karu an karu hajjin wa'azi an ka aji an kai kokowa ko babu na kasar jangari biyu an kai kokowa ina malla yahudu bin madi Allah ɗaya sai aka wanda ya kasuwa dan gamaji da an kai ina mala adamu shi ma ne yayi ta kare maza kurin koji eh ana sha daga wannan ba je aka yi ba har wanda ba wasu wani kai ba ce ya wallahi mallam mai wadada ko hoshe ma kai ce wallahi mallam bai wadana mallam wadana ko kusa ga wurin eh an kariya sai Allah sawaka mallam umar Allah shi mai rahama mallam umar kan agaji lokacin da an eh, eh, eh, ka jawo wasu an kana cikin mota an ka jawo wani an ka matse shi ya kari an ka gada cikin mota sai baba ne to ya ce buɗe ne ka ban ɗana ya ce dattu ya ce ta zuwa na zakana malam wani bakin mota tsaye haka ya ce ba ni ɗana ce ya ce ka gani su ɗan ciki ce ya ce wala ba girma da jiki sun kashe ciki wala kana shiga ciki Allah ji kan malam umaru ya ce ko kana shakka ya ce a'a sai koma amma yanzu sun iske abin haka kawai ya yi abin nan sai su ga haka an ka taso ko sani ba ka san yanzu wanda abin nan matashi yanzu har yanzu yana bacin shugabanni babu da kasashen tsari ne kai baka san wani abin da kawo haka ba baka san fitilar da an karu ba amma ka to ka buɗe bakin ka baka da zagi sai waɗanda suka ka abin haka babu na kasashen ɗaya da waɗanda a tare da shi iri iri ne Allah ya sauƙaƙa hmm. ƙala ta'ala وماذا لا أكوانا ما الأول Thank you. to da bismillah su ku shi ɗaya ka tambaya to ya gane mi a masu rubuta sun rubuta 170 amma shehu ya hinan don cikin wani sun rubuta ni ina ganin ina da wasu ga hannu na ba su ba su ba sana eh ba mu cikin tsari eh, eh. sannan sun rubuta mashi abdullahi shi ma ko 180 mina wannan ba gaskiya ba ne ya yi karhin nan littafansa magana ɗaruruwa ƙida mai yawa aka magana ɗaruruwa ƙida mai yawa in ba su kai dubu ba tsakanin abin nan mujalladi da mabsudi tsakanin wanda adda tuli da wanda a abin nan mausudat kama irin ba su da hajjami babba kama irin asu hadar haka hmm. mamman bello shi ma ya rubuta shi ma nashi suna kai ɗari na na ya shehu ta rubuta ita ma nata na kai wajen ko 27 yana abusulami ya rubuta amma wata siyasa ta ɓadda rubutun nashi da yawa a aka kafa da wasu ne tambaya ga wani cewa a yi bayani a wani da rubuta a halari tsawa iri fa an shi da can na yayi to tsawa eh? wani mallami na rubuta yanayi yake abin nan ya aka ce magarin a ah, yan doto yan doto wadda yan kawo tsafi eh. na yake hmm. a ah, bai sa suna ma wato shi bai damu da siyasa suna ne ba ni ba jami'a na samu ko da su shehu sun ka bayyana shi yare ya riga na lokaci ya wuce mai kawai ne hmm. Hmm. sun sau da abi ne hmm.